da muka ji takaici kamar zai kashe yaya kabiru ya ce amma je ki za ki sani in dai salisu ne yana daidai da zamaninki ta ce hannu wuce na dawo na ce wai me yasa ba za ku bi ni da kyakkyawar addu'a ba ne da kyakkyawar fata sai neman kuke kai da ammi ku yi min baki ta ce kamar ya kai min mari amma ya ce za ki ci gidanku ba dai aure kike so ba na ce ai an ɗaura tuntuni kusan awa uku kenan sai wata abokiyar wasana ta ce wai ki me yasa baki da kunya ne salsabila yanke ne fa na watsa mata wani kallo na ce na fi ki sani amma kar ku manta gaskiya na faɗa ko ba a ɗaura ba ne ta ce ki a hankali namiji ba abin goyo ba ne ki bi a sannu yarinya na ce idan na bi shi cikin hanzari sai ki hana ni Fat na ji an make min baki na ɗago da sauri papa ne ya ce rashin kunyar ki ta fara isa ta salsabila me yasa ki da kunya ga kowa ne wace ɗakin ki ko da wasa na sake ganin ki a waje ko na sake jin ko da tarin ki zan miki abin da baki yi tunani ba wuce ciki na wuce da sauri cike da mamakin papa yau abin ya kai ga duka ɗaki na shiga kamar na yi fitsari a wando zan azabar da nake ji a leɓe na kai ashe hannun fafuna da zafi haka to ina ga yayin min duka mai kyau ko mari tab dijan da ko na ji jiki duk dukan da aka yi min tun ina karama ban ji wanda ya ratsa ni kamar dan make min bakin nan da aka yi ba ya Allah kar karka sake ba fafa na damar sake taba jikina in dai haka hannun sa yake to akwai matsala sosai to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci shi ko fafa tsayawa aka yi ana kallonsa yau ya da shalelansa idon jama'a haka aka yi ta ɗiba na ni kuma da daddare wani zazzabi ya rufe ni mai zafi sakamakon make ni da fafayi ni ka na zama jaka tun ina ƙarama nake shan duka har wa yau ba dukan da ta ratsa jikina kamar wannan har tsoro nake in na ji muryar Papa, gani nake zai sake dukana can amme ta shigo ta same ni a dukunkune da bargo ina rawar ɗari da sauri ta su ta same ni sai ni shi nake yi ta ce subhanallahi sasabila mai ke damun ki gashi an zo tafiya da ke gidan mijinki sai kuma na ji hankali na ya tashi ta ce bari a kira likita ya duba ki me yasa baki yi magana ba tuntuni dubi yadda jikin ke zafi ina daga nan ina jin huci menene ba dai ciwon ki ne ya tashi ba ko ido kawai na zuba mata sai kuka da hawayen da ke zuba na tausayin kaina zan rabu da iyaye na zane gidan wani sai hankalinta ya tashi ta ce ba an baki wanda kike so din ba menene kuma yar uwa amma ta shigo ta ce mairo ina yatta wata ke ne suna jira kuma mantari ya shigo yanzu ya ce shi da kansa zai kai ta ya saya musu wani karamin gida ya ce ba za a sa ta a gidan haya ba ta wuce nan ciki uku ne kowanne da bayi a ciki sai babban falo da na bayin gefe kuma ga kicin da sto da ya faɗaɗa ba laifi gaskiya ya ishe su rayuwar duniya koma bai kai na can abuja ba da na ji labari yadda sai na fashe da kuka na rungumen amina ce don allah ku lallaba shi ya kai na birnin tarayya na amince ya kama man haya a can zan zauna amita ce bari ki sha magani na yi wa likita waya ki daina kuka zazzabin zai yi yawa na ce ku kira mun babanmu mun tare na gaya masa ya roƙi ya yi salisu mu kama haya a birnin tarayya na gaya wa kowa cewa za mu koma na bar wannan garin namu yanzu a ce nan za mu zauna kuma ha ba ai bai yi ba yar uwa ami ta saki baki tana mun kallon mamaki ta ce oh ikon allah yanzu mai haka dama yarinyar nan take da shirme eh ta kosa a kai ta sannan an ce ga gidan ya samu kina so a kai ki gin uban miji ya sa baki a kai ki binnin tarayya saboda zubar da mutunci da rashin sanin ciwon kai su ba su san abin da ya kamata ba ne sai ke zan yi magana a mita kifta min ido ta ce ita ma faɗi kawai take yau ko a daji ya ce za ku zauna ai dole ne tun da ya fi mu iko yanzu da ke don haka tashi ki shirya ziyar da bakin ki ya hau aini ya yi min daidai da ma haƙoran ya zubar kila kya rage rashin kunya salsabila sai kuma ta ce wa yar uwarta mai suna lami ba ta da lafiya ne zo ki taɓa jikinta ki ji lami ta ce ba ta da lafiya take zuba magana ta ƙaraso hucin jikina ya tabbatar mata ta ce cikin kiɗima da yake mace ce mai saurin kiɗimewa ta ce ke mero kina zaune da yarinyar nan haka baki bata gama rufe baki ba fafa suka shigo su uku likita da babanmu tare likita ya duba ne ya ce zazzabi ne da damuwa amma bari mata allurai ta dan samu bacci na ko daka tsalle na rike ammi na ce kar ai min allura dan Allah a bani magani kawai suka sa dariya lami ta ce ki daure ni ma kai na tsoronta nake ji amma idan har ciwon yayi zafi rirrike na ake yi a yi mun na ce to a rike ni haka ko aka yi na ci kuma ammi Papa da Lami suka danne ni aka yi min biyu amma ina ihu likita ya ce a bada shayi na sha. Suna nan har na fara gyangyaɗi duk suka fice suka banni ni da ami da na yi baccin kuma ta rufe ni ta gyara min kwanciya ta fita kai nan da ba a yi ba kenan sai wa gari. Abun haushi wai a ce ba abokin ango ko ɗaya bare a ce angon da kansa haka aka yi ta surutu da za a kai ni ni kuka kaka binta kuka. fafako ko kamar ƙaramin yaro na rungume shi suka yi min nasiha mai ratsa jiki wajen fita ta papa ya rike ni tamau ya ce me yasa kika zaɓi ki tafi ki banni yar papa na ce papa komin daren daɗewa dole mu rabu ni ma ina jin ciwon haka amma ka yi haƙuri mu ɗauki dangana sannan ga amanar amina don allah ka ba ta kulawa irin ta masoyin da ke mutuwar son matarsa fiye da tunanin dan adam ka dinga mutunta min ita ko zan samu haka a nawa gidan mijin Papa ka san dai ba so na yake yi ba ni ke son duk da ba ka so amma ka daure ka bani wanda nake so fafa zuciya ce ba ta da ƙashi na san zan fuskanci matsala amma son shi ne yi min yawa ka yafe min shi yasa nake son ka yi min alkawarin kyautatawa amina a kullum tana cewa ita dai bata san daɗin aure ba cewa take ita matar cushe ce ka nuna mata cewar ba haka ba ne saboda nima wata mijina ya so ne ya ƙaunace ni papa. na ƙarasa da kuka ita ma ami ta sa kukan duk da tana daurewa ta matsu ta rungumo ni da papa shi mai rungumo ce ya ce ki yafe min don allah sai ga yaya da baba tari farin ciki a wajen yaya kabiru ba a magana yau abin da ya daɗe yana jira ya ga papa ya so a miga shi ya gani allah ya karɓi addu'a baba tari ma haka ya ji daɗi ya kuma tausaya mana na ɗan jiyo na gansu sai na miƙo wa yaya kabiru hannu akan ya zo shi ma ya ƙara so da sauri duka muka rungumi juna muna kuka papa ya ce ka yafe min kai ma kabiru ni ma na ce yaya ku yafe mana kai da ammi ya rufe mana baki ni da papa ya ce mun yafe allah yafe mana duka aka taru a kanmu abin tausayi sannan kakabinta ta ce alhamdulillah yau ko na mutu ba ni da sauran damuwa sai take salbila da sauri na jiyo na rungume ta ita ma na ce maimaita sunan inji. kakabinta kaka ta ce naƙi nace dan allah fa sai ku ta ce salbilato aka sa dariya duk da ana kuka papa ma ya zo ya durkusa ya nemi yafiyarta ta ce dama ba ta yi fushi ba kullum addu'a ta ya san daraja aurensa to kuma alhamdulillahi yau ya sani ta ce kai mamun tare na gode allah ya muku albarka ya kuma shirya zuri a ku duka ku riƙe zumunci don allah kun ji suka ce insha allah sannan fa aka fito da ni yaya na riƙe da hannuna yana ƙara mun nasiha har muka iso wajen motocinmu dama mu ake jira yaya kabiru ne ya buɗe min ƙofar ya sa ni ciki na riƙe hannunsa da ƙarfi ina kuka ya ce ki shiru kin ga idon ki ya kumbura ba kya son angon nake ga kyawawan idan nan naki kamar zeba ne na yi murmushi na ce ina kamar dai na mage ko na ya ba ya yi murmushi tare da share min hawayen da ya silalo kuma tuna ya ce a'a kamar zeba haka yake dama can haka idon ke yake na ce na gode ya yi rufe min kofar ya ce ban da rashin kunya kar ki ce za ki saba masa ki dinga tunawa fa mijinki ne da kike so ki masa biyayya ki dinga kyautata masa kuma na ƙarshe ki yi haƙuri na san ki baki da shi to ki koya kin ga ba mu samu zama sosai ba tunda abin a ƙurarren lokaci aka yi ki kula ya shafa min kai sannan ya yi min murmushi ya ce zan yi kewar ki na fashe da kuka shi ma hawayen yake yi ya wuce da sauri har motar ta tashi sai ga fafa shi ma ta windo ya sunkuyo ya ce yar fafa kar ki ce za ki bi shi ko da wasa ki bari ya bi ki da kanshi idan ba haka ba za ki sha wulakanci kina ganin bin amminki na yi kuma zan ci gaba da binta na murmushi na ce ba zan bi shi ba ya ce allah ya miki albarka san sabilata na ce amin papa mota ta daga papa na kallo na har ta bar harabar gidan yana tsaye kamar gunki Hamid ta zo ta dafa shi kamar jira yake ya fashe da kuka ya rungume ta ya ce shi kenan salsabila ta ta tafi maryama ya zan yi zuciyata ta yi rauni ina tsoron aulakanta min ita maryama ta ce addu'a kawai za mu dage da yi mata ita ce kawai mafita mu je ciki suka shige cikin gida rungume da juna ya yi kabir na can gefe yana kallon su cikin farin ciki tare da yi wa allah godiya da ya nuna masa wannan ranar daɗi kamar yaya. yaya ne kuma mun isa unguwar gwanin kyau amma ba haka na so ba duk wani muradi na ya ƙare a can birnin tarayya ne amma saboda rashin ƙauna ya ƙi kai ni can. Mota ta tsaya aka buɗe min ƙofa na fito sai na ga ashe baba mun tare ne. Ya kamo ni a gefen sa yana murmushi ni kuma sun kuyar da kai na yi su kuma fa'iza ce sai 'yan uwana da suka biyo bayan mu ana ta guda yan uwan mama kaltume su ma suka firfito taron amarya muka shiga har cikin ɗaki na ya zaunar da ni gefen gadona da ya cika ɗakin shi kuma ya janyo kujerar madubi ya zauna yana taimun nasiha mai ratsa jiki zuwa can kuma na ga ya ɗaga waya ya kira ya yi salisu ya ce ya zo yanzu nan yana jiransa sannan ya kashe ya ci gaba da min nasiha sai kuwa ga ango ya shigo sai guda ake taimasa ya sha kunu sallamarsa ta sa kowa ya bar ɗakin muka rage mu uku ni babansa sai shi yayan da ɗan ɗago kaɗan na saci sa. jallabiya ce a jikinsa da cazbi yana zaune a kan darduma tsakar ɗakin ya gaishe da mahaifinsa sannan ya ce abba gani abu ya ce to alhamdulillahi yau na ga aurenku a takaice ina so in ja maka kunne ne yarinyar nan dai yar uwarka ce ƙanwarka ce yanzu kuma matarka ce ya dago da sauri ya kalli uban sannan ya kalle ni fuska a daure ya mai da kansa ƙasa daga nan abai ci gaba da cewa to ina so ka ji tsoron allah ka riƙe ta da kyau ka bar ganin ta ce tana son ka kai ka ce ba ka son ta to fa dole ka koyi yadda za ka sauke mata haƙinta da ke kanka iya ƙarfinka cinta shanta suturata lafiyarta da sauransu ka tsare mata mutuncinta gida da waje Bana son kyara ko hantara ko wulakanci ko da wasa na samu labari ranka zai ɓaci yarinya ce sai ka yi haƙuri da ita ka ɗauke ta kamar ƙanwa ka fa'iza ka riƙe ta tsakaninka da wanda ya halicce ka ka ji tsoronsa aure ba abin wasa ba ne ka riƙe ta da kyau ya ce to abba na gode sannan ya ce da ni to san Sabila zan wuce a yi haƙuri aure ɗan hakuri ne mijinki ne ki masa biyayya iya ƙarfinki kin ji ko na daga kaina na ce to a bani ma na gode sosai ya ce Allah ya muku albarka ya ba ku zuriya ta gari na kalli ya salisu ko zai amsa sai na ji shiru ni ma na yi shiru ya ya miƙe ya raka shi ban sake jin ɗuriya kowa ba sai can na ji an rufe gida kuma an ja mota an fita ina dai zaune ne kaɗai a gidan shiru na ce to ko duk sun koma gida ne shi ne ba ko sallama na cire gyale na tare da after dress dina na fito falon har wundan waje na leƙa ba kowa ba kuma motocin da suka rako ni na ƙarewa falon kallo kuma ya yi. na zauna a raina na ce to koya za ta kasance tsakanina da shi a gidan nan na tashi na koma ɗaki na zauna har wajen sha ɗaya da rabi ba shi ba labarinsa sai ko nefa suka ɗauke wuta tsoro ya kama ni gashi waya ta ba tocilan a jikinta na hayo gado na dukunkune ina kyarma na danna layin na. shi ma ashe ya kasa zaune ya kasa tsaye sai cewa yake maryama hankali na fa bai kwanta ba kar yaron nan ya kashe min ita ki duba tun da aka fara bikin nan ko da wasa ban ga wani abokinsa ba bare shi har aka yi aka gama kin ga ya nuna ƙarara baya ƙaunata kar ya sabauta min ita wallahi za a yi ba daɗi idan na samu labari yana ta tsuma amma ta ce ka kwantar da hankalinka ba abin da zai faru sai alheri ya ce to bari in kira in ji ko ta ce a a ta yaya za ka kira ta yanzu fa tana da aure sannan ka duba sha biyu saura ba girman ka ba ne ka dai haƙuri zuwa gobe sai ka kira ta suna haka sai ga kirana ya ce kin gani ko kin ga abin da nake gaya miki ko wallahi ba zan lamunci zaluncinsa ba amma ta ce yanzu dai ka ɗauka mu je ko menene ita ma zan ja mata kunne kar ta sake kira a irin wannan lokacin ya ɗauka ya sa a hands free ni kuma cikin bargo na ce papa ba kowa a gidan duk sun tafi sun banne ni ɗaya kuma tsoro nake ji papa reɓace ya ce cikin tsawa ina sakaran ya je ya baki ke kaɗai a gidan eh na ce ya fita tare da babansa siko ya ce to me tare yake nufi da zai janye shi a barkike ɗaya kamar mayya ya faɗa cikin tsawa na ce wayo papa ka daina kiran mayan nan daɗa tsorata ni kake yi ya ce ya haƙuri to bari mu zo ni da aminki ami ta ce a a ina ka taɓa jan an yi haka ta dai ƙara hakuri ta jira zuwansa kawai ya ce wani irin ta jira zuwansa kuma maryam ita kaɗai ce ba haba to bari a tura mata wani daga nan ya je nan ma amita ce sam ba wanda zai je gidan nan a yanzu ya fusata ya ce me kike nufi kina son a bar yarinya cikin tsoro to bari na kira shi mun tarin in ji nufinsa na game da ɗauki ɗansa ya bar min ta wayar ita kaɗai a gida ya ce kashe wayarki yanzu zan kira mun